a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd farko ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu za ku saurari takaitattun hadisai tare da ni Ismail Muhammad Abubakar daga Jabir radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace misali na da misalin ku duka kamar misalin wani mutum ne da ya kunna wuta sai haka ya sa fara da sauran ƙananan ƙwari masu tashi suna ta afkawa cikin wutar saboda haskenta alhali shi kuma yana ta ƙoƙarin tunkuɗe su daga gare ta domin kada su faɗa shi ni ina riƙe da ƙugunku domin in janye ku daga faɗawa cikin wuta ko kuma kuna ta ƙoƙarin fisgewa daga hannuna don ku faɗa cikinta muslim 5958 majma'ul biharul anwar shafi na ɗaya 394 ƙarin bayani wannan hadisin yana yin nuni game da matuƙar kwaɗayi da ƙishirwa da suke a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kubutar da al'ummarsa daga shiga wuta my corn my rishma tamad bihamdullah